Kiristoci a janguriyar Nijar sun sha alwashin ba za a barin su a bayan tahiya ba a wannan kasar wajen yi wa janguriyar Nijar da ma makwabciyarta Najeriya addu'o'i da hukumomin kasar suka roƙa ga musulmi a cikin wannan watan na azumin Ramadan domin kasar ta samu salama da zaman lahiya tare da makwabciyarta Najeriya duba da yanda matsalolin tsaro suka kaiwa waɗannan ƙasashen halin intiha. Kiristocin sun ce sun so ba da umarni a coci-coci a wannan lokacin da su ma suke yin azumin ista na kwanaki arba'in domin roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo zaman lahiya mai ɗaurewa a jamhuriyar Nijar da ma Najeriya kamar yadda Pasto Abubakar Musa ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyi na ƙasar jamhuriyar Nijar na Kiristoci bugu da ƙari shugaban haɗin kan ƙungiyoyin Kirista na gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawaye mini ƙarin bayani. Bisa ga kira da gwamnati ya yi ga 'yan uwanmu ko uwayenmu nan musulmi domin a cikin wannan azumi da ake yi a taya addu'o'i na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasa ta mu ta Nijar. To haka mu ma Kirista ba za a bar mu baya ba. Mun tashi tsaye kan kan daka muna kwatanta ma almajiran mu da kuma 'yan uwanmu mu yi addu'o'i domin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu ta Nijar. Sutu kuma wanga lokaci ma da ya zo mun sani wannan lokaci ne na esther na eh, Salafaka muna azumi na kwana arba'in. Haka mu ma muna yin addu'o'i domin zaman lafiya a cikin ƙasa. mu ta Nijar. Mun kuma jaddadawa 'yan uwa dukkan kiristoci daga cikin ƙasar Nijar a yi addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasa da kuma shugabanninmu Ubangiji ya albarkace su Ubangiji kuma ya ba su hikima ta jagoranci a cikin ƙasa. Musulmin ƙasar dai sun yi marhaba bika da jin wannan labarin in ji Liman Ahmadu mashawarci a ƙungiyar Sidir ta haɗin kan mabambanta addinai ta gundumar birnin Kwanni. To yanzu wanga abu da an ka samu ai godiya ta ga Allah su sun gane yanzu babu wani abin da ya yi a zama lahiya to kuma mun ji daɗi sun ka san mu lokaci na gare mu da Allah ɗiba mu na wanga wata in ya kama duk abin da muka so mu roƙe shi zai mu Allah ya alkawali duk mai azumi ya tadda hannuwa roƙe shi zai bashi to hakan na su ko bisa ga tasu aƙida su ma an sun roƙi Allah Allah zai ba su to kenan mu wannan gudunmawa ta sun kai mana mun gode ma Allah da mun ka samu hakan ga Allah shi saka mana da mu da su duka bisa ga abin da an kai na alheri wannan kuma kutso da sun kai sun ka nuna ba su yarda a bar su baya wato yana nuna alamun ila samun nasara ga addu'o'in nan da ake yi Oh, to lalle ka muna tsammanin haka za a samu haka zai tabbata tunda su sun gano hakan ga su ma sun kutsa tare da mu to ina tsammanin ko Allah su abin nan za a ganin Allah su wake shi musulmi da kristoci samun haɗin kansu a kan wannan larura ta tsaro a ƙasa kamar jamhuriyar Nijar malumman bangarorin guda biyu na cewa ba karamar tasiri abin zai ba wajen samun taimakon Allah wasu bahanahu wa ta'ala don ganin an soce daga wannan matsalar ta tsaro haruna mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.